yan uwa mun ba da sirrukan suratul muzammil iri daban-daban a wannan gida ina iya tuna aikinta da ake na kwana arba'in na jalabi wanda yan uwa da yawa sun yi shi sun ga tasirinsa wajen buɗewar ƙofofin arziki da buɗewar ƙofofin alkhairi ah, to yau gashi muna tafa da wani ah, aikinta wanda yake mai ƙarfi da gaske musamman matsalar da na fi cin karo da ita musamman daga ɓangaren iyayenmu mata to amma aikin bai ɓanta ga suwa, ga duk wanda yake so ya sami shiga gurin wani yake son ya samu karɓuwa gurin wani to aikin daidai yake da shi ke kuma da ke hargitsi da mai gida aka kasa samun abin da ake cewa a tawafuk aka kasa samun daidaito tsakaninku aka kasa samun fuskantar juna tsakaninku to za za ki yi kai ma da kasa samun daidaito da jama'ar ma'aikatarka da jama'ar kasuwarka kwastomominka da shauransu da shauran abokanan mu'amala da mai gidanka ka kasa samun daidaito ka kasa samun fuskanta ko kuma da matar ta ga kai ma kana ta amma tana maka karan tsaye tana neman ta bujire maka ko ta fita ko wani abu mutum wannan wani aikin daidai ne da waɗanda da lissafa ɗin nan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ma tawfiqi illa billah baya ga yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da kasancewa da ku a shirye-shiryenmu na fa'idodin annajul hamid a ci gaba da yi mana haƙuri a sakamakon ƙarancin lokaci na waya a yi haƙuri da wannan awa ɗayan goma zuwa sha ɗaya na dare goma na dare zuwa sha ɗaya awa ɗayan nan mai tambaya ya kirawo ba wani burin mutane ni su taru nake ba mutum wannan ya zo guri na wannan zo guri na ba ni da burin wannan shi yasa za ku kofar nan a kulle take shi yasa kuma da aikin da zan bayar nake kokarin in fito da shi yadda baka bukatar tambaya saboda samu na yana da wahala to amma dai wannan lokacin in dai kana bi zaka same ni goma na daren nan zuwa sha ɗaya ina buɗe waya amsa tambayoyi kuma nakan takura mutane su takaita abubuwa don mu samu mutane da yawa banda talata saboda ina program a fejin sarki zaki ran talata banda ran alhamis saboda alhamis da ran juma'a ne akwai ayyuka da ake yi ana buƙatar lokaci isasshe so amma shawarar ranaku ana samu a yan kwanakin nan za a ji ba a samu na a yi haƙuri network ɗin layi na ne ɗauke gaba ɗaya amma ina sa ran ko gobe ko jibi insha Allah zan je a canza mun layin ya koma wani layin lambar tana nan ita ce amma kuma za a canza min layin daga layin da yake yawan ɗauki wanda yake bada matsala in dawo da shi wani layin mai network sosai da sosai insha Allah da haka ai hakuri aikin shi ne bayan sallar la'asar na farko dai ke mace da yake son ku samu daidaito da mai gida to ki dinga ta karanta suratul muzammil musamman a ɗakin da ake kwanciya a karanta a dinga yawan karanta ta a cikin wannan ɗakin Eh, baya ga haka sannan a dinga yawanta karanta ta bayan la'asar kullum bayan la'asar a karanta ta ƙafa ɗaya bayan la'asar a karanta ta ƙafa ɗaya da niyyar ke tsakaninki da mai gida a samu fuskantar juna kai kuma tsakaninka da mai gida kana neman fuskantar juna kai ba sai ka ita mace ita ce za ta yi waccan da take da miji za ta yi a ɗakin da suke bacci amma kai da kake neman shiga gurin mai gida ko Eh, mutane ko waye to kai kawai ka lazumce ta bayan la'asar ke kuma bayan kin karanta kina karanta ta a ɗakin kwanciya da daddare sannan kuma a dinga yawan karanta ta bayan ki dinga karanta ta bayan la'asar kullun kafa ɗaya lokacin da yake kwanakin tsarki to kina addu'a in Allah da duk hargitsin da mai gida yake da faɗan da ake da waye za a samu daidaito za a zauna lafiya albarkacin suratul muzzammil Allah ya datar da mu ma'assalam